safiyar asabar shida ga watan zulhijja shekara ta dubu da da da ɗari arba'in bakwai, bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Mai 2026 wannan shine darasi na 29 cikin jerin darussa daga lissafin qa'idatun fil mahabba wallafar al'imamu imamu islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al harani Allah madaukakin sarki ya gafarta masa wannan littafi ibn Taymiyyah yana ka'ada mana wato ka'ida ce game da kauna da soyayya da abin da ya halasta a ciki da wanda bai halasta ba da wanda shari'a ta yi izini da wanda shari'a ta a kai. yana bayanai mabambanta da kawo ka'idoji daban-daban kamar yadda ya saba a mafiya da tafansa a wannan karan yana mana magana akan wato wata shubuha shine mutum ya ga cewa wani da yake musulmi na kirki mai aiki na gari yana shan wahala a duniya Allah bai bashi wata ni'ima ba Allah bai bashi rufin asirin duniya ba yana cikin jarabawa sai kuma ka ga kafiri ko fasiki wanda ba shi da imani ko baya aiki na gari sai kuma shi kuma kaga Allah ya ba shi duniya Allah ya ba shi wadata Allah ya ba shi sarauta yana ta fantamawa yadda ran shi ke so yace to idan mai raunin hankali da raunin addini ya ga wannan to sai kasa fahimtar wato ya ka'idar take to shine yake cewa وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في خصمه ونزيله خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا da annahu tarakal ma'mura wa fa'ala al-mahzura yace wa hadhihi al irin waɗannan maganganun da mutum zai dinga yi yace ai shi an an mai da shi baya ko baya samun abin da ya kamata ko shi ba bai fahimci yanayin ba yace waɗannan maganganu ana gina su ne akan wasu ka'idoji guda biyu ƙa'ida ta farko shine husnu dhannihi bi dini nafsi mutum ne yana wa kanshi kyakkyawan zato cewa abin da yake na addini abu ne mai kyau nau'an irin addinin da yake yi wato irin aƙidar da yake au shakhsan ko irin yanayin kula da addinin da yake a karankin kansa wa atiqadu annahu qa'imun bima yajibu alayhi yana mai kudurta cewa kuma shi duk abin da aka ɗaura masa na addini yana yin gwargwadon iyawarsa wa tarikun ma nuhiya anhu kuma duk abin da aka hana shi ya bari siddin alhaq a cikin addini na gaskiya wa atiqadu hu fi khasmihi wa nadhirihi khilafa zalika sannan su kuma abokan hamayyarsa yana da itikadin cewa ba sa yin addinin gaskiya ba sa yin abin da aka daura musu ba sa barin abin da aka hana su anna dinahu batilun nau'an aw shakhsan yana ganin nasa addinin barna ne tarakal ma'amura wa fa'alal mahzur suna aikata abinda aka hana su abinda aka ce su yi kuma ba sa aikata shi muqaddima ta ɗaya kenan wal muqaddimatu thaniya anna allaha qad la yu'ayyidu sahiba din al-haqqi wa yansuruhu abu na biyu kuma sai ya dinga tunanin abu ne mai yiwuwa ya zama na Allah madaukakin sarki ya ki taimakon mai addinin gaskiya ya ki bashi nasara wa ya ji ba al'aƙibata fi duniya ta yi ma a nan duniya dai ba zai samu wata ɗaukaka ba falayen bagalig tiraru bi haza ya ce don haka bai dace a rudu da wannan zancen ba wa min al-ma'alumi an Abda wa in aqarra bil akhirati sai ya gama kawo muqaddima din zai bayani akan su yace abu ne sananne shi bawa koda ya yadda akwai lahira yayi imani da lahira fahuwa ya tsulubu husna batun duniya a ɗabi'ance don mutum yana musulmi mumini da ya akwai lahira wannan bai hana shi ya nemi jin daɗin duniya bai hana shi ne mustara da mahalli da abinci da matar aure da kuɗin kashewa da abin hawa da ni'imomin duniya da mutane suke murarsu wannan bai hana shi ƙarƙashin ƙa'idar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana da ƙa'idar wala tansa nasibaka min ad-dunya faqad yatlubu ma la da minhu mafi karanci a tare yana neman ya sama wa kanshi abin rufin asiri na dole necessities na rayuwa abinci da sutura da mahalli misali min daf'i darar abinda zai tunkuɗe wa kanshi zafin rana da ruwa da sanyi da sauro da duk sauran abin da ya cutar da shi wa jalabil manfa'a da abin da ya samu shi da amfani abinci sutura karama da mutuncinsa wa qad yatlubu min ziyadati naf'i wa daf'i darari ma yadhunnu annahu mubah tayyuma bayan ya samu waɗancan wanda suke necessities ne sai kuma ya fara neman ma ƙari fiye da haka wanda yake ƙarin amfani ƙarin jin daɗi a cikin mubahi yana da sutura ɗaya yanzu yana son biyu yana da biyu yanzu yana son hudu yana da mata ɗaya yanzu yana son ta biyu yana da gida ɗaya yanzu yana son na biyu yana da mota ɗaya yana neman ta biyu haka yana neman ƙarin amfanin duniya fa idza ataqada anna ad-din al-haqqa qad yunafi dhalika lazima min dhalika i'radu al-qalbi an ar-ragabati fi kamal ad-din al-haqq idan ku mutun ya kudirta cewa buƙatar duniya idan mutum yana da bukata ta halas na duniya samuwar wannan bukata a tare da shi ta sanya ya kasance kenan wato babu imani cikakke a zuciyarsa to wannan yana nuna kore zuciya daga cikin imani babu yadda za a ce zuciya ba za ta so abubuwan duniya ba wanda ko ya ce san abin duniya a cikin zuciya yana nuna rashin imani to ya kore mu duk wata zuciya imani kenan cikakke wa fi halis sabiqina wal muqarribina qad bal qad ya'ridu an halil muqtasidina ashab al yamin ashab al yamin fa ma adh-dhalimina a karan farko akan samu mutumin da yana cikin as-sabiquna as-sabiquna ulaika muqarrabun kuma wannan bai hana shi ya nemi abin halas na duniya ba kuma yana iya tsallakawa ma ya zama cikin halil muqtasidina ashabul yamin da Allah yake cewa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mabdud mabdud wa talihim mamdud ko wa dilil mahmud kaga sune ashabul yamin duk da haka suma ba sa hana wannan bai hana su bukaci duniya fa yadkhulu ma az-zalimin yana iya gaza halin waɗancan guda biyu sai sauko halin zalimun li nafsihi mubin kaminhum sabiqun bil khairati wa minhum muqtasid wa minhum zalimun li nafsihi mubin sai mutum ya sauko mataki na ƙasa kenan saboda ne saboda ya biye wa duniyar fiye da kima bal qad yakfuru ka yana iya ma kafircewa wa yasiru min al murtaddina ya zama cikin murtaddai al munafiqina munafikai awil mu'linina bil kufri wanda suke furta kafirci wato mutum yana iya samun kanshi a cikin wannan sawarwara daga halin astabi'un zuwa muqtasidun zuwa ya sake yin ƙasa zuwa azzalimun ko kuma ya gaza ma zuwa ga kafirai ko munafikai garin yaya garin biye wa duniya duk da fa asalin abin da ya bukata na duniya asali halas amma garin biye wa halas da zakewa har ya fita daga hayyacinsa wai lam yakum hadha fi asli ad-din kama fi kathirin min usulihi wa furu'i idan yake wannan baya cikin asalin abinda wato ake magana a cikin addini cikin tauhidi ko cikin rassansa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam to da nabi yake cewa yasbihu yasbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran za a wayi gari a ƙarshen duniya mutum da safe mumini ne amma kafin yammaci ya kafirta aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ko kuma ya zama da yammaci yana da imani amma kafin gari ya waye ya kafirta sai annabi ya ce mene yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya saboda zai sai da addinin sa da wata buƙatar duniya wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari da muslim wa bidhalika malai ce to don haka wa zalika idza ataqada anna ad-din la yahsulu illa bi fasadi dunyahu shine mutumin da yake ganin cewa ba zai yi samu addini ba sai ya ɓata duniyarsa zalika fa innahu yafrahu bi husuli darar lahu wa yarju thawaba baya'i ma la budda lahu min al-manfa'a sai ga yana jin daɗi idan wata damuwa ta shige shi kuma yana tsammanin ya samu lada saboda wani amfanin duniya ya kuɓuce mishi wato mutumin da ya yi wannan mummunan itikadin cewa shi zai samun abin duniya kwata-kwata saboda haka tun da ya san shi mai imani ne to wannan yana cewa wannan abin duniyan Allah baya ba masu imani shi ne kina wannan kuskure sashen kuskuren da ke cikin wannan tunanin da kuma sashen daidai ɗin sashen kuskure shi ne wani sai ya saki wannan harkar lahira ya kama harkar duniya gaba ɗaya har ya sauke kanshi daga lagi har ya iya zawa cikin munafikai ko cikin fasikai wani kuma sai ya haƙura da duniya kwata-kwata ya ta shan wahala kuma ya dinga tunanin ma wannan wahalar da yake sha to alama ce akan yana kan daidai har ya dinga jin daɗi idan ya shiga cikin wata fitina da wata farwara waɗannan su ne abubuwan da za su iya faruwa da ɗaya daga cikin mutane shi ne yake cewa wa hadhihi alfitnatu allati saddat bani adama an ta haƙiƙin din wa asluha aljahlu bi haqiqati din kaga irin wannan tunanin shine ya katange da dama daga cikin mutane daga riska asalin addini da domin kuma wannan fahimta fahimta ce da jahilci a asalin fahimta addini wa bi haqiqatil na'im kuma da fahimta ta kuskure akan meye ni'ima allazi huwa matlubun nafsi fi kulli waqtin wanda yace ni'ima wani abu ne da ran dan adam yake nema a koda yaushe qad zakarna anna kull amalin fala budda fihi min iradatin min iradatin bihi li talabin li talabi yace domin mun ambata a baya cewa kowane aiki bai yiwuwa sai da wata nufata wadda wannan nufata ana yin ta ne don neman wani jin daɗi ya yi wannan magana a baya cewa dole aiki da ya gani akwai iradar ta sa mutum ya shi fa hunaka amalun yutlabu bihin na'im wala budda an yakuna al-mar'u arifan bil amali alladhi ya'malu akwai aiki wanda mutane suke yi don neman ni'ima kuma wannan aiki mutum ya san abin da yake aikatawa wa bin na'imin lazi ya tsulubuhu kuma ya san ni'imar da yake nema abin da yake fatan samu a ƙarshen aikin ya sani kuma idza alima hadain al-aslayn sai da mutum ya fahimci waɗannan ka'idoji guda biyu fala budda an takuna fihi iradatun irada jazima ala al-amali bi zalika wajibi ne zama akwai manufa tabbatacciya ta yin aiki don waɗannan asalai guda biyu wa illa in ku ba haka ba fada ilmu bil matlubi wa bi tariqihi la yuhassilan al illa ma'al al iratil lazima ka sa abin da kake nema kuma ka san hanyar da ake samun sa waɗannan biyun kadai ba za su samar da abin ba sai ka tashi tsaye ka neme shi Don ka san cewa damuna in ta yi noma ake yi kuma ga inda gonakinku suke wannan kare wai samu maka da abinci ka tashi kai aikin noma dan ka san inda kasuwa take da irin kayan da kake so a ina ake samu su da shagon da zaka zuba kai kasuwar kaga ka san abin ka san inda ake nemo shi amma baka tashi ka nemo ba zaka samu ba wal iradatul jazima la takunu illa ma asbab irin wannan manufa tabbatacciya wanda dan adam ke amfani da ita ya samu da kanshi mafita ba ta yiwuwa sai da haƙuri sai da juriya duk abin da mutum yake so samu na duniya ba zai yiwu sai ya haƙuri ya juriya sawa'un ilimi ne abinci ne kasuwa ce aure yake nema jari duk abin da kake nema a duniyan nan da kuma abin da ka nema na lahira to baya yiwuwa ka same shi sai kai haƙuri. in ka zama kamar yaro karami wanda kuma baka samu ba kawai sai dai kai kuka ko kai zuciya to ba abin da ka samu Za ka shi yaro ai abin da yasa daga ƙarshe yake samu abin da yake samu saboda uwarsa da ke tausayin shi ko wanda yake wanda zai bashi abin kawai tausaya mai amma da sai a bar shi da za a bar shi da zuciyar da yake ya kuka ya birgima ya ce yayi zuciya da yin wa za kashe shi to babban mutum mai hankali ba a so ya zama kamar jariri wanda yake da zaran wani abu ya zo na damuwa ko wani abu na takaici sai kai fushi ko kai zuciya ko ka ce ka fasa wannan abin da kake in ga gaida misali mutane masu neman ah, arziki a kasuwa da masu neman ah, karatun boko suke dagewa su yi haƙuri da duk wani takwakiya da duk wata tangarɗa da suka samu haƙuri suke yi suna haƙurƙurtar da kansu abokan aikin suna haƙurƙurtar da kansu anan musu cewa akwai haske a ƙarshe to shine fa suke cimma burace-buracensu na rayuwa kuma har wata na zo ana tambayar su ko ana musu interview ko ana fira da su kaji suna bada labarin irin gwagwarmaya da faɗi da suka sha to me yasa suka samu wannan saboda illa bisabri ina fata mun gane sai da suka yi haƙuri ba illa ma wani sabri wali hadha subhanahu wa ta'ala saboda haka ne Allah yake cewa wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabari. Allah yake wal asri ina rantsuwa da lokacin sallar la'asar ko ina rantsuwa da zamani ga baki ɗayansa innal insana lalle jinsin ɗan adam lafi husrin yana cikin asara asarar lokacinsa da asarar nagartarsa da asarar kaza da kaza illal na abu babu wanda yake fita daga wannan asara sai wanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata aiki nagari wata wasau bil haƙƙi suka yi wa junansu wato wasiya da gaskiya wata wasau bis sabari kuma suka yi wasiya da haƙuri waɗannan su ne kaɗai suke samun fita daga cikin asara da Allah ya ambata cikin ɗan adam wa ta'ala Allah kuma yace wa qala ta'ala Allah yace wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah ya ce waja'alna minhum ko muka sanya daga cikin su a'immatan ya yahduna bi amrina suna shiryatar da mutane al'amarin lamma sabaru yayin da suka haƙuri a wata kira lima sabaru saboda haƙurin da suka yi wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance masu gaskata ayoyinmu fal yaqinu huwa al ilmu thabitul mustaqir yaƙini shine ilimi tabbatacce wanda baya shakin wasabru hakuri kuma labudda minhu babu makawa dole sai da haƙuri da iradatil jazima inda ana so a tabbatar da wata manufa to dole sai an yi hakuri wal muqaddamatan allatani buniyat alayhima hadhihi baliya, zamu ga yasa allatani kuma sake sa allati ga Allah tani da Allah tida da ɗaya ne Allah tani shi ya dace da muqaddima tani concordant agreement din su da haka wancan wani kuskure ne na inji da aka same shi asali a cikin wata nuska kuma shi malamin mai taqiqi yana ganin ba laifi a baska amma za ka yi karanta wal muqaddamatani allatani buniyat alayhima hadhihi al baliyata mabnahuma ala al jahli bi amri Allah wa nahyi waɗancan ƙa'idojin da ya ambata a baya wanda ya ce a kansu ne mutane suke gina wannan tunanin nasu tunanin cewa mutum bai samu abu a duniya ba to kamar wato shi bayi da imani ne ko kuma wato shi an riga an sallame shi ne da makamantansu da muka ga a baya ya ce to an gina su ne akan jahilcin mai umarnin Allah da hannun mun ja baya ce wanda wani sai ya ga cewa yana cikin masifa to wannan alama ce akan shi ya dace Allah yana son shi wani kuma idan ya ga ya rasa sai ya saki addinin gaba ɗaya kama neman duniya ita kadai to yace wannan wannan wannan ka'ida an gina ta ne a bisa jahilta umarnin Allah da hannunsa wa bi wa'adihi wa wa'idihi da jahiltan alƙawarin ni'ima da Allah ya yi mu'minai da jahiltan alƙawarin azaba da Allah ya yi kafirai da fasikai fa inna sahibahuma idza ataqada annahu qa'imun bid-din wanda yake da wancan gurgun tunanin idan yayi tsammanin cewa yana kan addini ne mai kyau faqad itaqada annahu fa'ilun lil ma'muri wa tarikun lil mahzuri ya kudurta kenan yana aikata duk abin da ake so ya aikata mai kyau kuma yana barin duk abin da ake so ya bari na hannu wa huwa ala aksi alal aksi min zalika alhalin akasin haka ne abin da yake aikatawa shine mummunan abin da ya bari shine mai kyau fa hadha yakunu min jahlihi bid-din wa hadha yakunu min jahlihi bid alhaq? wannan yana faruwa ne saboda ya jahilci addini wa idza taqada anna sahibal haqqi la yansuruhu Allahu fi dunya idan ya kudurta cewa ma'abocin gaskiya Allah baya bashi nasara a duniya bal qad takunu al-aqibatu fi dunya lil kuffari ala al-mu'minin ya tunanin cewa a nan duniya kafirai su suke cin nasara akan muminai wali ahlil fujuri ala ahlil bir cewa mutanen banza suke cin nasara akan mutanen kirki fa hadha min jahlihi bi Lahi ta'ala to wannan ya jahilci ne alƙawarin Allah bai san me alƙawarin Allah ba amma al wancan na farkon fa ma akthara man yatruku wajibatin la ya'lamu biha wala bi wujubiha mutane da yawa sukan bar wani wajibi saboda ba su san abin wajibi ba ne ba su san ya wajabta a kansu ba ko da sun san aikin wa ma aksara man ya fa'alu muharramati la ya alamu bi ne sannan mutane da yawa suna aikata abin da yake na haramu ba su san haramun ba ne bal ma aksara man ya bi bima harrama suna bautawa Allah da abin da yake ya haramta a bautawa Allah da shi wa bi tarki ma wujaba. kuma su bar abin da Allah ya wajabta musu ka kalli misali yanda irin yan maukibi din nan da yan ɗari ku da sauransu jahilan cikin su abin da suke aikatawa da yawa ba su san cewa barna bane an ce musu addini haka masu zagin salaf a cikin yan shi'a jahilan cikin su ɗauka suke cewa da gaske addini kaga sun jahilci ne asalin addini وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من kulli وجه kuma ana samun mutum da yawa ya tunanin shi an cuce shi an zalunce shi a yanayin da ake ciki shi shine aka zalunta shi yake da haƙƙi wa anna khasmahu huwa zalimul mubqil min kulli waje kuma abokin hayaniyarsa abokin rigimarsa shine azzalimi wala yakunu al-amru kadhalika ashe ko ba haka bane irin yanzu wasan mage da ɗeran da ake tsakanin 'yan siyasa da abokan salat siyasa ko da mutanen kowa yana ganin shi aka cuta wanda aka ba takara yana ganin shi a mai adalci ko wanda ba ba shi yana ganin an cuce shi haka kuma har abada haka yake gani hala kuma an je keke da keke hala ba a cuce shi ba ta yi ba a cuce shi ba kamar yadda yara biyu suna rigima to wanda yake kawai shi ya kuka shi yana ganin shi aka cuta hala kuma ba haka bane ina fata muna ganewa wa anna khasmahu huwa zalimul mubtil min kulli wajhin ولا يكون الأمر كذلك بل يكون معه نوع من ال... من الباطل والظلم tayi mutumin da yake ganin an cuce shi shi ma akwai wata nau'i na cuta da yayi da zalunci wa ma khasmihi naw'un min al-haqq wal adl kuma wancan da ake ganin shine azzalimi tayi shi ma akwai wani adalci ko wani aikin kirki da yayi wa hubbuka shay'a yu'mi wa yusim wannan wata ka'ida ce gamammiya laraba suke cewa hubbuka shay yu'mi a yusim da ba shi ke cewa so hana ganin laifi in kana san abu ba ganin laifinsa ɗan siyasa ne malami ne matakka ce ɗanka ne Za ka ga waɗannan mutanen saboda kana ƙaunarsu ba ka ganin laifinsu in ma ka gani za ka yi kamar ba ka gani ba ka yi kunnen oshegu ka yi baris ko kuma ma kai kokarin ka kare laifin ka nuna cewa ma ai abin alheri ne ba amma gane bai. yanzu biyan da waɗannan yan siyasa suke gana mana azaba masoyansu za su fito su ta yaban su ta faɗa maganganun da kai ka san ba haka bane amma wani har sai ya kokarin ya sa maka akalla shi ba ka fata ranke ko dai mu ban fahimta ba kamar da makaranta jiya game da dan gidan sar dan abi ko da yazo yana mushi yana mushi yana ƙoƙarin uban ya yafe masa har sai da uban ya ce yanzu na fi jin haushin ka fiye da da so da a yanzu kana jujjuya gaskiya kana jujjuya magana to haka ubbuka a yu'mi wa yusim san kada abu yana kurmantar da kai yana makantar da kai wa yusim ya kurmantar da kai masoyi baya ji baya gani wal insanu majbulun ala mahabbati nafsihi waje wata ka'ida kuma ɗan adam Allah ya ƙirƙire shi da san kansa wa uzatil anfusu shuh saboda haka babu babu abin da bai gani laifi ga kansa hubbuka shay yu'mi wa yusim ko to me ka fi so a duniya kanka da haka baka yi ganin laifin kanka bawo shi yace gwano baya jin warin sa da haka duk abin da kake yi zaka ga cewa kai daidai kake yi in ma ka yi kuskure za ka ba kanka uzuri ko da baka ba wani ba kuma za ka so a baka uzuri in an hana ka uzuri ko za ka an zalunce ka wannan shi ɗabi'a mu ba gaba ɗaya mu ‘yan adam fa huwa la yara illa mahasinaha dan adam bai ganin komai tare da kansa sai kyawawan abubuwa wa mubghidul li khasmihi kuma yana jin haushin duk wanda yake jayayya da shi fala yara illa masawi'ahu baya ganin komai tare da abokin hamayyarsa sai munanan abubuwa da baya son sa wa hadhal jahlu ghalibuhu maqrunun bil hawa waz zulm wannan irin jahilcin naka kasa ganin alherin abokin hamayyarka yace to an cakuɗa shi da san zuciya da zalunci fa innal insana zalumun jahul mun dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci wanda Allah ya ce innahu kana zaluman jahula wannan ka'ida ce muhimmiya da ka fahimce ta za ka ga sauƙin abubuwa da yawa a rayuwa cewa so yana makantar da mutum daga ganin abu mara kyau a cikin abin da yake so dan adam kuma babu wanda yake so kamar kansa da aka bai ganin laifin kansa sai dai alkhairin kansa duk wanda kuma wani ke gaba da shi to wannan abokin gaban wannan gaban za ta hana ka ganin alherinsa babu wanda ke yin irin wannan adalcin irin wannan adalcin sai wanda Allah ya tsare shi yan kaɗan ne almuqsituna masu adalci yan kaɗan ne wani lokaci ma idan kai ma abokin hamayya ka adalci sai ai ta mamakin wani kuma bai da hankali ba kamar bai san abin da yake faɗa ba yaya zai yi wannan abin ana ganin bai ma dace ka mai adalci wa aksaru diyanatil khalqi إنما هي عادات أخذوها an آبائهم وأسلافهم sannan kuma mafi yawan addinan da mutane suke bi tsarin rayuwar da mutane suke bi mafi yawan za ga al'adu ne da suka ɗauko daga iyayensu iyayensu ko da kakanninsu inna wajadna ana ala umma shine kawai wa taqliduhum fi sidqi wal kadhib da kuma koyi da iyayensu da kakanninsu akan gaskiya da kuma akan ƙarya wal hubbi wal bughd da koyi da iyayensu da kakanninsu akan soyayya da kiyayya wal muwalat wal mu'adat da koyi da iyayensu da kakanninsu wajen jibinta da kuma gaba wannan shine sunnar dan adam game da rayuwa duk abin da ya tashi ya gana ana yi a garinsu shi zai sai ‘yan kaɗan da ba a rasa ba sannan abinda iyayen suka ɗora shi a kai shine gaskiya shi zai bi abinda suka ce gaskiya shi zai gaskata abinda suka ce ƙarya shi zai ƙaryata abinda suke so shi zai so abinda suke ki shi zai wanda suke zumunta da shi da shi zai zumunta wanda suke gaba da shi da su zai gaba kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana ash-shaytanu yad'uhum ila adhab as-sa'ir Allah ya ce cikin Luqman wa idza qila lahum idza ka ce musu ittabi'u ma anzala Allah ku bi abinda Allah ya saukar na wahayi qalu sai ce bal ba haka bane lattabi'u ma wajadna Alayhi aba'ana ku bar mu kawai za mu ci gaba da abin bin abin da muka ga iyayenmu suna bi awalau kana ash-shaytanu yad'uhum ila adhab as-sa'ir yace yanzu nan ko da suna da masaniya a kan cewa wannan hanyar ta iyayensu hanya ce da shaidan ke bi ya kai su zuwa ga azaba mai radadi suna sanadi da haka za su bi wa qala ta'ala kuma Allah ya ce yawma tuqallabu wujuhum fin finnari Ranar da za a jujjuya fusakunsu a cikin wuta ya kuluna suna cewa ya laitana kai can a tsa'anar Lahawa a tsa'anar rasula ina ma damun ba Allah ina ma damun manzan Allah wa ƙalu rabbana ina a tsa'ana sadatana wa kubara'ana fa'adallunar sai ya Allah mun bi shugabanninmu ne da manyanmu suka batar da mu hanya su ne iyaye da kakanni da sauran waɗanda ake bi wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce wa ma tafarraku illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ba su rarraba ba sai bayan da gaskiya ta zo musu ga ta karar a gabansu walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma ba dan alƙawarin da Allah ya yi cewa sai rana alkiyama zai halaka da duniya gaba ɗaya ba la ya bainahu da tun anan duniya an musu alƙalanci gaba ɗaya da an musu sakamakon su wa innal ladhina urithul kitaba min ba'dihim la fi shakkin minhum muri lallai wato waɗanda aka baiwa littafi a bayan su suna cikin shakka shakka ta kokwanto game da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko game da shi alqur'ani wa amma sani kaji na farko kenan wanda suke yatruku wajibat la ya'lamu biha wala bi wujubiha wa sani nabi fa ma akthara man yadunna anna anna ahli al al fi duniya? dunya la yakununa adilla mu'azzibina bima fihi mu'azzabina bima fihi nabiyun ne wanda yake kudurta cewa masu yin addinin gaskiya a nan duniya suna cikin ƙasƙanci kuma addinin ba abin da zai ja masu sai dai azaba a nan duniya wahalar duniya kawai za su sha ba su daɗin duniya ba bi khilafi man faraqahum ila fa'atin ukhra wa sabilin akhar sabanin wanda ya rabu da su ya je ya bi wani addini daban ko wata harka daban wa yukazzibu bi wa'dillahi wa bi nasrihim yana mai ƙaryata alƙawarin Allah cewa zai ba su nasara wallahu subhanahu qad bayyana bi kitabihi kilal muqaddimataini fa qala ta'ala Allah ubangiji yayi bayanin waɗannan maganganun guda biyu ya tunkuɗe su a cikin alkur'ani a cikin cewa ta inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ya ce lalle mu za mu taimaki manzanninmu da su da wanda suka yi imani da su a nan duniya da kuma ranar da za a tsaida masu ba da shida to Allah kaga yana ba mu'minai nasara a duniya kamar da zai ba su a lahira ba kamar da mutane suke kudurta cewa wai yan banza ne kawai suke murar duniya mu'minai ba sa murarta ba wa ta'ala kuma Allah ya ce cikin kitabi cikin alqur'ani wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansuruna Allah ya ce hakika mun riga mun zartar da wannan ka'ida ga bayinmu wanda suke manzanninmu cewa innahum lalle su lahumul mansuruna wallahi su ababan taimaka mawa ne daga gare mu wa inna jundana kuma sojojin mun ji Allah lahumul ghalibun sune masu nasara a ƙarshen al'amari wa qala fi kitabihi kuma yace innal ladina jahadu illal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu lalle wanda suke gaba da Allah da manzansa kubitu fi duniya kubitu kama kubitan ladina min qabli an wato an raunata su za a za a ci nasara akan su kamar yadda aka ci nasara akan ire-iren su da suka gabace su qala ta'ala kuma Allah yace lil ladina yuhadduna Allah wa rasulahu lalle waɗanda suke da'in ja da Allah da manzansa ulaika fil azallin wannan suna cikin tawagar makaskanta kataballahu Allah ya riga ya kaddara cewa la'aglibanna ana wa rusuli sai na yi nasara da ni da manzannina inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mai ƙarfi ne mabuwayi wa qala ta'ala fi kitabihi kuma Allah yace innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-sala lalle Allah shine majibincin ku shi da manzansa da waɗanda suka yi imani suke tsaye da sallah wa yutuna zakata suke bada zakka hum raki'una suna masu ruku wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalib wanda ya jibinci Allah da manzon Allah da mu'minai bai san wannan ita tawaga Allah kuma ita ce mai cin nasara Waga Allah ya bayyana matsayin waɗannan a mutane waliyansa bayinsa nagari manzanni da annabawa da irin nasarar da yake ba su a duniya irin nasarar da ya musu alkawari a duniya da ma lahira wa zamma man ya tsulubin nusrata bi wala'i ghairi haulai kuma Allah ya yi tir ya yi Allah wadarai wanda yake neman nasara amma ta hanyar jibintan wasu waɗanda ba annabawa da manzanni da muminai ba faƙala ta'ala sai Allah ya ce ya yi lazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ya ku wanda yake imani kar ku sake ku riki yahudawa da kiristoci su zama su ne majibantan ku ba'dhum awliya'u ba'd su isu isu suna jibuntan junan su ya man yatawallahum minkum wanda duk yaje ya jibunce su daga cikin ku fa innahu minhum ya koma cikin su inna allaha la yahdi al-qawma allah baya shirtar da mutane azzalimai fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una a fihim zaka ga masu wato cuta a cikin zukatansu suna gaggawar biye ma yahudawa duk abin da yahudawa suka kawo za su gaskata shi su dinga karyata na musulmai suna nuna Allah wadare da tsarin musulunci tsari ne na ƙauye ko na koma baya ko wanda aka daina yayinsa komai na yahudawa yana ba su sha'awa shine yusari una suna gaggawa fihim ya ƙulu na an tusibana da'ira muna jin tsoron kada idan muka fito muka nuna gabanmu da su su kewaye musu cutar da mu fa'atallahu an yi a ce Fati, au amrin min indi Allah yana nan zai zo da nasara da wani al'amari daga gare shi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin wadannan za su waye gari suna da dama abinda suka faɗa cewa suna so su zauna lafiya da Yahudawa saboda su samu ah, zaman lafiya saboda kar a cutar da su Allah ya ce ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله زاد إيمانهم إنهم لمعكم ولن سنة ما سير كي رنسوا da وسنا تردكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين أيكم سلالاتي wanda suka jibinci hudawa. Ayyukansu sun lalace sun waye gari cikin asara Allah ka tsare wa qala ta'ala fi kitabihi kuma Allah ce, bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima kai ma munafikai albishir cewa suna da azaba mai raɗaɗi alladhina yattakhiduna alkafirina awliya sune munafikai masu riko da kafirai a matsayin majibinta min dunil mu'minin su yi watsi da muminai su kama kafirai Allah ya ce a yabtaguna indahum al'izza a gurin kafiran suke neman ɗaukaka fa inna la'izzata lillahi jami'a alhalin izza ɗaukaka tana wurin Allah ne gaba ɗayanta wa qala ta'ala kuma Allah ce fi kitabihi yaquluna la in raja'na ana ilal madinati la yukhrijanna al-a'azz minha hal azal. Munafukai suka ce in an koma madina to wallahi sai madaukaka a cikinsu sun fitar da makaskanta suna nufin su munafukai wai su ne maɗaukaka? sannan su annabi da sahabbai wai su ne makaskanta Allah ya tsare Allah ya ce walillahi da izzatu wani rasuli lalle ɗaukaka tana wurin Allah buwaya ta Allah ce da manzansa walil mu'minin da kuma mu'minai walakin al munafiqina la ya'lamun amma ba su haka ba fahimcin su ya kai ya kawo wa qala Allah ta'ala fi kitabihi man kana yuridu al izzata falillahi al izzatu jami'an lalle wanda yake son ɗaukaka da buwaya to tana wurin Allah gaba ɗayanta ilaihi yas'adul Kalimut tayyib zuwa ga Allah zance mai daɗi yake hauhawa wal amalu salihu yarfa'u aiki nagari kuma shi ke ɗaga zancen wato addu'a da za a yi zuwa ga Allah take tafiya da zikiri da ambatan Allah da istighfari shine al-kalimu tayyib sannan ayyuka nagari su suke sa Allah ya karɓi waɗannan maganganu da addu'o'i a yace na yamkuruna sayyi'at waɗanda suke ainihin wato a suke makirki suke kulla munanan ayyuka a makirce lahum azabun shadid suna da azaba matsananciya wa makru ulaika huwa yabu kuma makircin su asara ne gare su ba za su shiri ba ba wannan duka suna magana akan nuna izzan musulunci da imani akan kafirci da da munafirci ba ba yadda mutane suke ɗauka, wai mutum ya wa dan uwan shi musulmi girman kai da ɗagawa. kuma sai ja aya ya ce fa inal izzata lillahi ba haka bane kaga da ayin sun zo ne akan munafikai akan munafikai bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima a ƙarshe ne aka ce a ayabtaguna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a haka yaqulu la irja ana ila al-madinati shi ma aka ce walillahi al-izzatu wa rasuli. haka man kana yuridu al-izzata lillahi al-izzatu eh, jami'a duka magana ne akan tsakanin imani da kafirci ko salaha da fasikanci amma ba mumini dan uwanka ka mai dagawa in kuma an ce me ka kake haka sai ka ji mutum kawai ya ga wannan ayatu ba muhallin ta bane kasan zai da yawa suna irin wannan fassara ce ai izza yake nuna mishi a wannan girman kai kake na dan uwanka mumini dan uwanka mumini ana so ka zama wato irin yadda sahabbai suke tsakankanunsu ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum kafirai su ake tsananta mawa amma mu ne dan uwanka ana so ka zama mai tausaya masa ina fata mun gane ka zama mai lilin janibi gare shi shine sai malai ya ci gaba da cewa wa qala fi kuma Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida Allah shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da kuma addini na gaskiya don ya bayyana shi akan dukkanin addinai kuma Allah ya isa shaida akan gaskiyar abinda manzon ya gudu shi wa qala ta'ala fi kitabihi kuma Allah ya ce ya allazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ali ya ku wanda suka yi imani shin bana nuna muku wani kasuwanci wanda zai tsiratar da ku daga azaba mai ba kamar sun ce eh nuna mana sai ce tu'minuna billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tujahiduna fi sabilillah ku yi gwagwarmaya dan daga kalmar Allah bi amwalikum ku sa dukiyarku wa anfusikum ku saka rayukanku zalikum khairul lakum yin waɗannan abubuwan imani da Allah imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi da dukiyarku da kawunanku shine alkhairi gare ku lokun in kuntum ta'lamun idan kuka yi haka yaghfir lakum dhunubakum sai Allah ya gafarta muku dhunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya shigar da ku aljannatakai wanda koguna suke gudana karkashin su wa masakin tayyiba da gidaje masu daɗi fi jannati adnin a cikin jannatu adnin ita ce aljanna kamar a ce kwamarun ɗan aljanna wadda kowa yake da wuri a wajen Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mafi girma da mutum zai samu ya samu shiga aljanna Allah ka samu ciki da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai wa ukhra da kuma tuhibbuna tuhibbunaha wacce kuke so nasrun minallahi wa fathun qarib nasara daga Allah da buɗi na kusa wa bashiril mu'minin kai ma mu'mine bishara wacce ukhra ɗin? ita ce wato nan duniya addini ya ɗaukaka a nan duniya ku samu nasara a kan kafirai ku samu walwalar da za ku gudanar da addininku kaga ta farko ita ce shiga aljanna in an yi jihadi an yi shahada an tsaye da addini sai a shiga aljanna ya fi lakun bano ko da ta zirmi ta ta al'anhar ɗayan kuma shine waɗanda suka saura wa ukhra tuhibbuna hada kuma duniyar nan da kuke so za ku same ta mai kyan mai nagartar ya lazina amanu kunu ansarallahi Allah ya ce ya ku mu'mine ku zama masu taimakawa Allah ba dan yana buƙatar taimakon ku ba dan taimakon ku zai wa amfani kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina kamar yanda Isa dan Maryamu yace masahabbansa al hawariyun man ansari ila Allah wane ne a cikin ku zai taya ni aikin addinin Allah qala al hawariyuna waɗannan hawariya suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimakon Allah fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa sai wasu suka imani sune hawariyun saura kuma suka yin imani Allah ya ce fa ayyadna alladhina amanu ala ba fa asbahu zahirin sai muka taimaki waɗanda suka yi imanin akan waɗanda ba su imani ba suka wayi gari sun ci nasara akan kafiran wa qala ta'ala fi kitabihi ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyam Allah ya ce ya isa ya kai annabi isa inni mutawaffika ni ne dauke ka ne wa rafi'uka ilayya in daukaka ka zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru in tsarkake ka daga kafirai وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا kuma sanya waɗanda suka bi ka sama da kafirai ila yawmin qiyamati har tashin alkiyama mu'minai a duniya suna sama da kafirai wannan ayata daga cikin dalilai akan annabi Isa bai mutu ba domin at-tawaffi anan ma'anar shi wato Allah ya tafi da shi Allah ya ainihin tafi da shi ya bar duniya nan da shi wa wa Allah ya ɗaukaka shi zuwa sama domin da mutuwa yi da jana'iza za a yi a ƙasa yadda aka saba yi wa kowa amma ɗaukaka shi ake zuwa sama so da ka nabi isa kamar da sassushin hadisi suka faɗa ƙarara zai dawo a ƙarshen duniya wa qala Allah ta'ala fi kitabihi walau qatalakum alladhina kafaru la wallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira inda kafirai za su yaƙe ku wallahi sai sun juya da baya su ruga da gudu sa'annan kuma ba za su samu majibanci ko mai taimako ba sunnatallahi allati qad khalat min qabl wannan ita ce sunna Allah da ta riga ta wuce sunna Allah wato tsarin da Allah ya tsara duniya nan ba da nasara ga mu'minai akan kafirai walan tajida li Llahi tabdila kuma Allah bai canza wannan sunna sunna ce alkauniya Allah bai canza ta da inda mu'minai suka yi abin da ya kamata suka tsayu akan abin da ya kamata su tsayi akan sa to Allah zai ba su nasara akan kafirai wa qala ta'ala fi kitabihi kuma Allah ce. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من Allah لأول الحشر الله شين يفتردع waɗannan kafirai daga gidajensu min ahalil kitabi kafiran cikin cikin ahalil kitabi da awal hashar ma zanantum an yakhruju yace ila qawlihi ula zalika bi annahum shaqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa inna ce waɗannan saboda sun ja'in ja da Allah da manzansa wanda ya bi ja'in ja da Allah to yana cikin zai shiga cikin azaba mai raɗaɗi duk wannan yana gaya mana irin alƙawuran da Allah ya yi mumine nasara da misalin yadda Allah ya ba mumine nasara da yadda Allah ya bushe wato ƙarfin kafirci ya maye gurbinsa da ƙarfin imani da ƙarfin addini wanda yake tabbatar da Allah yana yin haka da su abinda kawai ya rage shi ne su muminan su yi da Allah ya ɗaura musu shine sunnatul lahir qala ta'ala kuma Allah yace wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa kar ku zama masu rauni da kasala ku zama kuna da hawan kuna raina kanku ku lalace ku zama talababuwa wala tahzanu kada ku dinga baƙin ciki wa antumul a'launa alalun ku ne madaukaka in kuntum mu'minin in dai mu'mine ne ku ku ne madaukaka wa qala ta'ala lamma qasta qistata nuh yayin da Allah ya bada labarin suratu nuhin da yake cewa wahiya nasruhu ala qaumihi fi dunya bayan da Allah ya bashi nasara akan mutanen shi a duniya qala ta'ala sai Allah ya ce tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka wancananka labaran gaibu ne da muke karanto maka su ma kunta ha! da can baka san su ba anta wala qaumuka da kai da mutanenka baka san labarin ba min qabli hadha kafin wannan labarin da aka baka fasbir da aka kai hakuri innal aqibata lil muttaqin lallai ƙarshen al'amari nasara tana ga masu takawa yadda ka ji nuhu ya ci nasara akan kafiran zamanin sa kai ma ci nasara akan laka yadda ka ji Allah ya taimaki annabi nuhu akan kafiran zamanin sa kai ma zai taimake ka wataƙila ma kai ba za ka sha irin wahalar da nuhu ya sha shekara ɗaruruwa dubu ba kaɗan sannan har a kashe a buga har sai ya suma a wurgar da shi a dawo a tare ya farka ba ba za ka sha wannan wahalar ba ba za ka fuskanci irin jarabawa da ya fuskanta na mutanen gidan sha ba tare da abin da yake matar shi da ɗan shi duka kafirai ne da biya ya gama wannan mai Allah ya ce fa ma amana ma'ahu illa qalil yan kaɗan suka yi imani duk wannan gwagwarmayar da yi sun mai ni da Autum jihara sun mai ni alantu lahum wa asrartu lahum israra gida gida yake biyana wa'azi ba kamar mai talla da safe da rana da yamma in ya ga taron mutane ya musu ya gan kai kadai ya maka maka sallama a gida ya maka shi kadai ya sha wannan wahala sai Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir kai hakuri innal aqibata lil muttaqi wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa Allah ya ce mashi wa'mur ahlaka bis salah ya kai na maudu sallallahu alaihi wasallama ka umarci mutanenka da su sallah wasu tsabir alaiha kuma ka dage a kai la nas'aluka rizqa ba ma tambayar ka wani abu na hannu na mu za mu baka arziki wal aqibatu karshen al'amari li taqwa wa qala ta'ala kuma Allah ya ce allazina amanu la tattakhidu bi qanatan min dunikum kar ku riko da wasu zama sune abokan sirrin ku waɗanda ba ku ba la ya'lunakum khabala wanda ba sa daga kafa din da suka samu dalili sai sun wargaza ku ila qauli zuwa faɗin Allah wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum in dai za hakuri ku ba Allah to duk da za su muku ba zai da ku ba inna Allah kewaye da abin da aikata wa qala ta'ala kuma Allah in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum in hakuri wato ku ji tsoron Allah kuma su zo muku waɗannan da za su zo muku su ne kan gaba cikin sojin nasu Allah zai ba ku taimakon sojoji guda dubu biyar na mala'iku wanda za a sassako da su yanzu yanzu nan wa qala yusufu wa qad nasarahu Allah fi duniya lamma dakhala alayhi ikhwati annabi yusuf bayan ya sha gwagwarmayar da ya sha wanda ba aika ba bace tun daga shiga rijiya da aka zo kuma aka tsince shi aka mai da shi bawa aka je aka tsaye da shi aka yi masa sharri aka ce ya yi kwartanci aka kai shi gidan yari ba abin da ya yi aka yi masa kaza na su ba ya gwagwarmar duniyar nan nesa da iyalan shi da ƴan uwan shi da gidan shi da iyayen shi kuma ka tuna cewa dan gata ne don mutum yana cikin gata ya fita je cikin wahala ya fi ɗanɗana kudarsa inda wanda ya saba da wahala ne da sauki gashi dan gata gashi ƙaramin yaro gashi ya game da matsala ta hassada ta ƴan uwa duk wannan gwagwarmayar da ya yi da ƙarshe Allah ya ba shi nasara sai yake cewa mene qalu a innaka la yusuf wai yanzu dan Allah kai na yusufa saboda abinda suka yi subjectin in shi to it a ɗabi'ar rayuwa kawai kamata ce ya mutu tuntuni amma kai ne kai surviving ka zama babban mutum ka zama sarki na babba alƙarya irin misra qala ana yusuf ce kurai ni ne wa hadha akhi wannan kuma dan uwana ne kad manna Allahu alaina Allah ne ya mana baiwarsa innahu man yattaqi wa yasbir shine mahallin shahidin wanda ya ji tsoron Allah kuma yayi hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin Allah baya tozan tozarta ladan wanda suka yi zani kai dai kai hakuri kuma ka bi Allah din zaka ga sakamakon ka wa qala Allah ta'ala fi kitabi Allah ya fada cikin zafin sai yake cewa allazina amanu in tattaqu in tattaku. تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ان دي زاكو تصورن الله تصورونا غسكيا كوب الله بي نا غسكيا الله زي باكو فرقانا مفتا ويكفر عنكم سيئاتكم يا يغفرت لكم ذنوبكم ويغفر لكم كما يمكو غفرا والله ذو الفضل العظيم Allah yana da falala mai yawa akan bayinsa mu'minai wa qala ta'ala kuma Allah yace wa man yattaqillaha allah lahu makhraja wanda din tsoron Allah Allah zai bashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah ya azurta shi ta inda baya tsammani inna Allah baligu amri Allah yana wadatar da al'amarinsa yana isar da al'amarinsa qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara kowane abu Allah ya sanya mashi lokaci Allah ya sanya mashi tsari da ya tsara shi to haka Allah yake wannan sunna Allah ce Allah mun gode maka akan ni'imarka a koda shi. in kana tuna wannan da'awar ta mu ta a nan ƙasar Najeriya a nan Zaria a wannan ta Malam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi zaka sha mamaki wanda ya san abin da ya faru shekara 30 baya sanda ba mu da 5 square meters da za a zo na ai sallah ko ai karatu sai dai a rumfa ko a cikin rana ko kuma ma a haƙura gidan haya ma malam sai da aka taɓa kore shi aka ce tashi gidan haya da ya biya kuɗin shi fa da komai amma da ka duba wanda Allah ya mallaka mana ka duba irin cikin yalwar da muke tun ba mu gode Allah ba me za mu yi kenan shi kuma muna masa fata yana can cikin ni'imar Allah kuma kullun yana jin wato alat na ladan wannan aikin nashi amma fa malam bai kai ga wannan ba sai da yawan na haƙurin ba. haƙuri wanda ya wuce ma misali a kwana a wuni da yunwa ba a ci ba ba a sha ba ga kuncin rayuwa ga magauta ta sama da ƙasa ‘yan uwa na jini ma ba su goyi bayan abin da kake ba cikin gidanka ma iyalanka ma wanda kake tare da su abokai wanda ku san zaro kowa wanda mai sauƙi shine wanda ya yi shuru bai ce ma ba wani ya zolaye ka wani ya maka makarƙashiya, wani ya dinga maka izgiri abu iri-iri gashi nan to in ka ji waɗannan ayoyi da waɗannan nasoshi ka kalli kuma waƙi to haka yin izala suka kasance a ƙasar nan akwai lokacin da yin izala ba su su zauna a wurin shi wa'azi ba sai dai wannan rike da lasfika a kan shi wannan rike da amplifier haka ma wani zai shillo dutse kafin ankara ya fasa kan wani ko a ruga da gudu in mutum ya ji wahala yadda amplifier haka in za ka sha wannan wahala matar ka tana cikin ɗakin ka za a turo yayin ta zo su fita ta ce ba za ka ci gaba da auren ta ba ka sake ta ba ka za su yi su mata aure a kore ka daga gida a ce ka fita ƴan uwanka za su ƙwace maka komai na arzikinka guda nawa aka yi mutum ya mutu a hana a mai jana'iza a yi ta jidali iri daban-daban an ga abubuwa iri iri a ƙasar nan to in aka yi haƙuri duk zai wuce agadi ya wuce to haka wannan halin da ake ciki na kuncin rayuwa da rashin jin daɗin ƙarin mulkin da ake gudanarwa a ƙasar shi ma ko in an yi haƙuri shi ma zai wuce wannan cikin suna Allah amma da sanda mutane suka ce ba za su yi haƙuri ba su tada tarzoma ko ba su yi ta ƙorafi ba su yi ta fitina to ƙarshe sai an shiga cikin sawarwara wadda ta fi wadda ake ciki wannan ƙa'ida ta imani da haƙuri da haƙuri innahu man yattaqi wa yasbir waja'alna minhum a'immatan lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu zaka ji duka wannan kaida ce guda biyu imani da hakuri imani da hakuri to shi za a gaya ma musulmi shi za a gaya ma manya shi za a gaya ma yara shi za a gaya ma mata shi za a gaya ma maza cewa Allah ya mana alƙawarin cewa in mun yi imani mun yi hakuri zai ba nasara mu yi imanin nan mu yi aiki na gari mu yi hakuri mu bi asbab nasara za ta zo Allah ya samu dace wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh